shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa a dandalin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce zan gabatar da shirin. Zamantakewa A yau shirin zamantakewa ya duba halin tagayyara da tsofaffin gandirobobi ke ciki ne bayan sun yi ritaya daga aiki. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya ayyana shekaru 35 ne ma'aikacin gwamnati zai yi kafin ya yi ritaya. Kundin tsarin mulkin ya kuma ƙayyade shekaru 60 a matsayin shekarun da ya kamata ma'aikaci ya huta da aikin gwamnati, in banda malaman manyan cibiyoyin ilimi da wasu ayyuka na musamman. A ƙa'ida da zarar ma'aikaci ya kammala adadin shekarun aikinsa na gwamnati yayin da ƙarfinsa ya ƙare ga tsufa, ga cuta, ga iyali na buƙatar abinci, kuɗin makarantar yara da buƙatun iyali da na 'yan uwa Kamata ya yi ya samu haƙƙinsa don rage masa raɗaɗin rayuwa. Wasu tsofaffin jami'an gidan yari da suka yi ritaya sun koka kan tsarin biyan su fansho wanda suka ce an tauye musu haƙƙinsu kuma sun rasa wanda zai saurari kukansu ya share musu hawaye. Shugaban ƙungiyar tsofaffin jami'an gidan yari reshen jihar Plateau, Anthony Ibrahim Ayiwolo ya ce tsarin adashen gata na contributory pension system da ke biyan su fansho baya musu adalci don haka suke buƙatar a fitar da su zuwa wani tsari da ke kula da sauran jami'an tsaro kamar sojoji da 'yan sandan farin kaya. Moye ake na shekara 35 a gwamnati sannan gwamnati sun salme mu a gaskiya abinda suke bamu ba ya biya mana bukata wani abu da suna ce da shi wai contributory pension system an samu a ciki mu yi kuka mu yi kuka gwamnati su cire mu daga wannan contributory system pension system din gaskiya a kowanne suna karbar dubu ashirin wato dubu ashirin din nan kusan za a ce uh, wanda ya yi ritaya karamin ma'aikaci kenan dukkanmu a cikinmu ba wanda bai kai matsayin na level it ba mai saman kamar su manya manya manya din kudin su ma bai kai dubu saba'in ba kamar su controller da su abin din kudin su bai kai dubu saba'in ba a karshen wata a karshen wata amma kun bincika kun gane me yake tafiya me yake faruwa kusan za a ce ana ƙara albashi ma sauran ma'aikata musamman a wannan eh, lokaci me yasa kudin baya karuwa kun bincika kun gani eh mu mu bincika har su wanda suna rike da mu wato national pension commission akwai watan da ta duba moyi kuka ta duba ta rubuta ma eh, finance minister cewa waɗannan mutane fa an bar su a baya ga wahalan da suke sha har yanzu ta rubuta ta kai musu a ga din ma a hannuna yanzu haka amma ba su yi komai ba har yanzu ran monday da ya wuce nan na je na doka gawa mu memba na daya daidai ya faida kasa ya mutu me ya bambancin wayannan tsarin kuma me yasa kuke so a fitar da ku wannan tsari abinda ana ce cpc da kuma pitat su so, wanda mun bar aiki tare mu yi aiki shekara talatin da biyar daidai da su wanda kuma suna ana matsayi daya akwai wanda suna karbar dubu dari mu kuma eh, yadda na fada kare midin dubu ashirin so dalilin da muna kuka cewa gwamnati ya yi kamata su cire mu a wannan eh, tsari na contributor system pension yadda za mu sasanta sai mun yadda za mu daidaita Farfesa Auta Dankat Mandok ya ce tun da suka yi ritaya ma ba su samu kudaden kwashe kaya ba, balle tsarin kiwon lafiyarsu. Tashi daga kudin da za mu tattara kayan mu je gida. Idan kun yi ritaya. Eh ba ba mu ba. Ba wani wanda ya taba samuwa. Amma dama tsarin kenan idan ka yi ritaya an ka kwashe kayanka daga gidan ah, hukuma sai a biya ka ko kuma a kwashe maka kaya? Sosai ma yana nan tsarin gwamnati din yana constitution ma. kin ga kudin medical allowance medical allowance shine akwai wadansu abubuwan da ake bayar ma masu aikin asibiti domin aikin su din akwai damuwa da yawa to gaskiya ba same shi ba akwai health insurance scheme kyau na abu shine in ka sufa ma a dinga baka a magunguna din a kyauta ko ma shigan mota ma ya zama kyauta ko ma tafiya ina ma a layi ba kai ba za ka yi layi ba amma namun nan yanzu haka na nima ba na samun wani magani a kyauta kuma rashin lafiya yana karuwa lokacin da ka sufa ne den biye da wannan kuma akwai promotion areas wanda mutane da an ba su karin girma amma ko kobo ba ba su ba ni na retire as a deputy controller amma ni ban samu wannan hariyasin ba kun bincika me yasa wai har ake samun wayannan tsaiko a wayannan biyan wayannan kudaden daga hukumar kun ce ko kuma daga gwamnatin tarayya ne to ni na gani zai hada guda biyu din in namu mutanen suna son a biya mu za su biyo mana ai su gwamnatin kuma su da aka yi magana sai su wurin aikin mu din correctional center sun ce ai ba su ne masu biya ba wai office na accountant general wai waye da waye wai masu kuɗi ne to kin ga dai su ma din za su fado cikin wannan damuwa domin za su retire su same mu yawwa to mun taba gaya musu mun ce fa su yi takan sassan don by the time suka retire suka suka same mu za su fado a the same damuwan da muke ciki. Wani hali kuke ciki ganin cewa ga tsufa kuma ga bukatu na karuwa ga yara waɗansu ma sun gama makarantar ba su samu ayyukan yi ba wani hali kuke ciki. Daga ganin mu ma za ki ga mun riga mun kwararrabe duk fuskan ma ya yanku ne da yanda muke ba haka muke ba wani ma ya shafa mai ma baya kama jikin shi yanda ni na gani kenan wani kuma zaka ga takalmin shi din ma kaman facin ya kama takalmin to abin bai dadi ba gaskiya amma dai har yanzu fa a wani kudin da muka bayar wai za a yi bank namu na prison har a yau sun ce za su ba mu dividend din ba mu ga koko ba da aka yi tambaya sai aka ce eh, wannan departmental issue ne to departmental din mu muna duba ko su eh, correctional center za su yi wani magana to kuma tun da yake yana wurin su ne amma har a yau da muke magana ba mu samu komai ba kuma national housing wannan national housing din eh muna tarawa ne fa daga albashinmu sai a cire maka kuɗi a kan cewa na gida ke yauwa to amma har a yau ba su ba da kuɗin ba dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara don tana cikin bauta Malama Ajime Jummai Chongom ta ce an dake su ne amma an hana su kuka. An yi mana duka an hana mu kuka. domin abin da aka raba guda biyu dinnan akwai pitad akwai kuma cps pitad in sun ritaya za a baka basic salary naka wanda dukanmu da muka ritaya din nan da babu wanda yana karba kasa da dubu hamsin a basic salary amma a yau an waye gari daga mai dubu ishirin sai talatin manyanmu ma a matsayin controllers na prisons ma kudinsu bai kai dubu dari ba an kuma da aka ritaya dinmu ba mu da yanci mu je asibiti an cire mu ma a national health insurance ba mu da yanci mu je nan sai mun biya amma da an bar mu a under wannan health insurance din in an caje ka dubu dari biyu ma za ka biya 20,000 ne in an caje ka dubu goma ka gan za ka ba da dubu daya kawai amma yanzu babu shi yasa ka uh, mutuwa wane na suna ta mutuwa last week mun yi biso daya. wancan watan ma da ya mata rasu mun bi ne amma ga shi nan dai rashin lafiya bai bar mu ba kina uwa kina mace ya ya shafi rayuwar iyalinki sosai ai karfin gidajen ma bar ma mata ne yanzu muna fama gwamnati su ji kukanmu su taimaka mana a fitar da mu a wannan cps din a komar da mu pension mu na da ai duka mu mun yi aiki 35 years ya za nuna bambanci wasu suna can mu kuma an bar mu a nan muna karba kasa da dubu ishirin mai dubu ishirin zai mana a yanzu masara nawa ne a kasuwa babu kayan miya babu magi ma paketi 1006 na za ka siya paket na ya kai ka wata muna fama a ji kukanmu a fitar da mu a wannan scheme din muna kira da babban murya ga shugaba na, na kurkuku domin ya introduce sabon abu domin idan mutum ya yi aiki yana kaban shekaru 32 kafin retirement a introduce wani skill acquisition wanda za a training sana'a wanda za a koyar ma a wanda su yi kusan retiring ko da na watanni hudu ne ko zuwa shida don in suka retire ba za su yi wahala kamar da muke ciki ba. Kabiru Ali da ke sashen sanin halayyar 'yan Adam a jami'ar Jos ya ce rashin baiwa ma'aikata haƙƙinsu na karya kuzarin aiki. Duk wani abu yana faruwa daga very bad administration na gwamnati. ya kamata ya zama gwamnati tana ba da ya equity kowa ya samu hakinta mm, daidai mm. ma'aikaci ma'aikaci ne kuma ya yi aiki wa gwamnati ne har ya gama aikinsa lafiya so ya kamata a ce pension su ana biyan sa pension duk yin da ake biyan kowa wanda suna ci suna ya zuwa da iyali ya kamata a ce dukansu ana basu su fiya equity a ba su kowa sun su daidai hmm. duk wani bambanci ma na wajen kuɗin wani sanari hmm. in ka shiga da diploma ya have to be as a diploma in ka shiga aiki da digiri ka shiga da digiri ya kowa a bashi aikin sa sam maganar bambanci bambanci ba gaskiya ba da certificate na education iri ɗaya ne saboda haka bai kamata a ce wai soja iya ɗaukan kuɗi daban polis da ɗawa daban har a fanshi daban a salari daban shi kuma wannan ma an din sa gaba ɗaya ma shi wanda ya correctional center ba ma bai da ma bai da sayin wata sandi ta zan naira ɗaya sandi ta zan naira ɗaya masa wani rayuwa zai da shi a gwamnati suna so kawai ya mutu ne kawai ba san amfanin shi ba saboda haka wannan abun yana yana jawo mutane ba sa samu motivation in the sense of motivation a karfafa ka inda za ka yi aiki sosai ka yi proud yes Mm. in gama aiki lafiya ma zan samu kula a gwamnati wannan shi ne abin da zai ke gwamnati duba da kyau ta dinga yi yanzu shi wannan gwamnati na tunubu da yake cewa zai gyara zai gyara to muna expecting yayi gyaran in ma na baya ba sai ba shi ya gyara iya za mu dakile matsalolin nan kar su zo su rusa mu Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Allahu za ya kare mu baki